hukumar lura da tuki a jihar kano karota ta ce tana nan akan bakanta na ganin an tsabtace hanyoyi da kasuwanni a jihar kakakin hukumar nabunusi abubakar kofar na isa ne ya bayyana hakan yayin zantawarsa da mujallar matashiya abubakar murtala ibrahim na da ci gaban labarin kimanin wata guda kenan hukumar lura da cunkoson ababen hawa a jihar kano karota haɗin gwiwa da sauran jami'an gwamnati ke aikin tashin mutane da ke kasa kaya a kan titi ba bisa ka'ida ba hakan na zuwa ne bayan wa'adin da hukumar ta bawa shugabannin kasuwanni tare da ƙungiyoyin mutanen da suke kasa kayansu a kan titi mujallar matashiya ta zanta da mutanen da suka kasance suna kasa kayansu a kan titi ga kuma yadda suke kallon lamarin yau da safe muka waye gari muka zo muka tarar duk kayan mu an kwashi a mu ba zo da wani notice ba a a ina fa bakin titi mu da mun bar titi ga inda titi yake can daban inda muke da kayan mu daban ga wannan mun fita daga wannan lockdown gashi kuma mun shiga wani yanayi na daban mun ba haka ba kuma mu yanzu mu ba mu san ma yanda kwanda ma mu koma iko da zama amma da abin da gwamnati ya kamata ta ta tsara ta tanadar wa mutane da su dan zauna su ci gaba da neman ina da kyau ce gwamnati a matsayin ta ta gyara wasu bai kamata ta gyara hanyar kuma ce su wannan mutane sun shiga wani hali ba muna roƙon gwamnati dai da Allah ta taimaka wannan wanda ta sa a wajen da Allah ta dawo ta samu musu wani waje wanda su ba su su za su yi wa cin abincin a bangare guda kuwa mujallar matashiya ta tattauna da masu zirga-zirgar ababen hawa don jin yadda tituna suke a yanzu da kuma yadda suke a da magana ta gaskiya masu ababen hawa sun samu sauƙin tafiya ba ma na abun hawa ba ma har wanda yake tafiya a ƙasa. Babba cinkoso a areas. Ya da akwai cinkoso amma yanzu babu cinkoso yanzu yanzu daga minti biyar ka riga ka wuce ko ina sakamakon da sai ka yi awa ɗaya. Da dai gaskiya akwai cinkoso sosai amma yanzu kan ba wani problem gaskiya da ka zo wucewa kawai za ka Akwai cinkoso gaskiya cinkoso ya yi yawa domin ba a samun ba a fahimtar wani abu dangane da man da ake konawa a dangane tsayuwa a gosulo. da an fi samun cunkoso amma yanzu eh, da an fi samun cunkoso amma an fi samun alheri nabulisi abubakar kofar Na'isa shine mai magana da yawon hukumar karota ya bayyana wa mujallar matashiya cewar aikin tabbatar da tsarin gwamnati na ganin an tashi mutanen da ke kasa kaya akan titi don hana cunkoso ana yi ne domin al'ummar jihar kano kuma tuntuni gwamnati ta samar da wuraren da aka tanadarwa mutanen da aka tasa kafin kwamiti ya zartar da hukunci akan su waɗannan 'yan kasuwa sai da muka kai ziyara gani da ido waɗannan gurare da aka ce an basu gurin farko da muka je akwai guda ake kira holborn a nan bamfai wanda akalla wannan kasuwar kasuwa ce ta zamani mai kyau aka gina ta wadda akalla tana ɗauke da shaguna kusan dubu biyar a ciki amma sun bata sun ki tashi su koma suna zaune suna kasuwanci akan hanya bayan wannan guri akwai kasuwa wadda aka gina a tsakanin kurna rijiyar lemu carawa. wannan kasuwa akalla za ta ɗauki mutum dubu uku ko fiye da haka na ma mutane sun ƙi su koma suna gudanar da kasuwanci akan hanya sannan idan ka taho hanyar gwarzo road daidai kafin ka karasa sabuwar jami'ar bayero bangaren wajejen rijiyar zaki da ake cewa wata tasha shi ma akwai shaguna da aka gina wanda tun a zamanin gwamnatin malam ibrahim shekarau aka gina wannan guri aka ba su su koma su raya gurin su ci gaba da gudanar da kasuwancin su amma suka ƙi su koma to hakan ta sa bayan ziyarar gani da ido da wannan kwamiti iji e e, muka ga dacewar to lallai tun da dai akwai damar yadda za a yi a tashe su daga wannan guri su tashi su koma domin su dai su ci gaba da gudanar da kasuwancin su hakan yasa bayan wannan notis da muka ba su na wannan wata shida da suka wuce muka kara kirawo su saboda yanayin lockdown da aka tsinci kai a ciki suka zo muka zauna wasu daga cikin su suka yarda suka kwashe kayansu waɗanda kuma suka ki kwashewa to shine aka je aka yi aikin da ka gani ko da muka tambaye shi ina makomar kayan mutanen da aka kwashe a kan titi na sai abubakar kofar na'isa ya ƙara da cewa abin da za ka yi ba za ka yi ka haka kawai ba sai da izinin kotu wanda aka tsin kwasan masa kaya to akwai tara da za a ci shi tunda an sa ka ka kwashe ta lalama baka kwashe ba to kotu ce za ta shiga ta da za a yi kayan ka in kotu ta ga dama ta baka in kotu ta ga dama a kwace tun bayan gudanar da aikin tashin mutanen da ke kasa kaya a kan tituna da yawa daga cikin manyan tituna suka rabu da cinkoso tare da samar da walwala a wasu daga cikin titunan jihar Kano Abubakar Murtala Ibrahim a labaran matashiya. Kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yada shirye-shirye na mujallar matashiya. Za ku iya bayyana ra'ayinku akan shirye-shiryen da muke kawowa ta kan nambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Kafin labaran ya ci gaba ku dagace mu.